ba wani dan hotel wanda zan je in dan kwana biyu daga nan na wuce duk garin nan babu hotel eh gidan kuma haya babu a garin nan babu na bane kana nufin dai ba hotel a garin nan ba gidan haya sai dai akwai wani gidan hada-hada anan ake ta hada-hada gidan hada-hada alhamdulillah ina ne gidan kina shan wannan kwanar eh kina shan kwanar zaki ga wani gida mai farin fenti eh kina shiga gidan zaki ga ana ta hada-hada to kana nufin gidan hada-hada kamar in baki sun zo nan suke dan zuwa su biya su zauna nan ko kwana biyu kike so a gidan zaki iya biya kawai ki zaman ki to ba matsala nagode nagode nagode da na sha kwana zan ga gida mai farin fenti to dan Allah daya da dan kuɗi nan a gurinka na ganka ne baka da lafiya ni kuma likita ce Allah inda dan kuɗi a gurin ka kawai bayan Allah ka kawo in maka magani ka warke kai kanka za ka ce haɗuwar mu ta yi kyau. Likita? Eh? Likitan me? Likitan mahaukata ko kuma ta dabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mas'u bayanan kudu da arewa gabas da yamma na san kun san fuskar nan kun gane wane wannan sunana bello a cikin shirin gidan hada-hada kafin na ce komai bari mu dan nishadantar da ku da wani abu namu kayana ne ke haka zalika waccan ita ma kayana ne ga yar gajeruwa sa'ida ke ita ma kayana ne sheda amma ke saboda Allah ina son ki ina kwanaki amma kin ki ba da kai goriya hau To ba ka ba da ɗan canji da za ta yi da kai ba ka ba da ɗan canji. Ba kuwa. Ke da zuwanki har ki zama baki samu bakin magana. Ina faɗa kina faɗa muna musayar yawo. Eh, eh? Me za ta yi da kai yau ya masa da gare min hanya. Wai ba ka dakata ku dakata. Ni idan namiji bai da naira in bai da fararen nan. Ko kallon banza bai ishe ni. Ka zo kana mana wani maganan kaza da kaza. Waye shi? Duk ku tashi ku. Na ku. wai gidan ai ya zama namu eh gidan ku bane ai gidan ku ne ya zama namu dole yi da mu kuma dole a kara da N'a wannan ya gidan ku da rasu fidda to ina so ne rasu eh ga ta wata hajjia hajjia ta zama ai ba wata ma ta zama mama gidan mu dan hajjia kuke ga haka dan hajiya ko dan alhaji ne dan ka kan in wuta ka fa kona fa ka fa Amma kan fa a watsa mun ko wuta fa. Kan a watsa mun wuta. Kar ka faɗo mana ka. Sai kun gane mai magana. Ni ne dan gidan Hajiya jikan Alhaji dan ah, tiktok dan shisha a cikin fim din gidan hada-hada kun kalli sun na san ya nishaɗantar da ku sosai sosai masu da to don allah masoya an umarce da cewa in ba ku haƙuri kuma ƙara ba ku haƙuri sati biyu kenan ba a sa gidan hada-hada ba sakamakon ana nan ana ci gaba da ɗaukar aikin muna nan ana tsare-tsare na ci gaba da ɗaukar aikin akwai abubuwa da aka zo muku da su da babu a can baya to yanzu an bayyanar da su a cikin fim ɗin gidan hada-hada don haka kafin mu ci gaba da samu muku gidan hada-hada a mana hakuri don Allah masoya sai Allah ya kai mu bayan sallah za mu ci gaba da samu wannan fim ɗin mai farin jini mai nishaɗantar da ku don haka masoya a yi hakuri kuma ba za mu dinga barin ku haka ba za mu dinga saka muku wasu fina kuna kalla kafin mu ci gaba da sa muku gidan hada-hada gidan hada-hada yana nan ana kuma ci gaba da tsara muku shi Musa mai sana'a ya bayyana yanzu haka a fiko gidan hada-hada. Dan autan ‘yar auta wato likita sabura ta gidan Badamasi. Dan auta shi ma yanzu haka ya bayyana a cikin fim ɗin gidan hada-hada. Rayya ta cikin fim ɗin kwana 90 ta bayyana yanzu haka a cikin fim ɗin gidan hada-hada sauran jaruman zan ba ku sata amsa. In ci gaba da samun ku za ku gan su da idon ku. yauwa don haka yanzu ba za mu iya barin ku a baya ba za mu ci gaba da saka muku fina-finan irin su oga sirajo irin su maimuna gandama tana ɗebe muku kewa da 'yan waƙoƙin hausa ne za mu ci gaba da samu ku a yi mana afuwa shirye-shiryen ne da muke tsarawa yanzu shi yasa za mu tafi wannan hutun na bayan sallah Allah ya kama bayan sallah gidan hada-hada za a 21 muke za mu tafi 22 za a saka muku shi insha Allah bayan sallan nan na gode sosai Allah ƙara girma don haka masoya mun gode sosai sosai ku ci gaba da kallon tashar gidan hada-hada TV ku daina mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa da zarar mun sa a ci abu kilin notification ya zo muku cikin wayar ku na gode bari ɗan taba muku hada kuma kaya na ne fa Hauwa, me shi ya gane miki? Duk yadda idan ya gane miki to haka abin yake. Kan ma na faɗa ki ce na yi ƙarya. Yawwa, wasa ne kun gani yadda muka shirya aikin.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

dake mai mana a gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada ma ita ma hada-hada Bagwa! Bagwa mana! Ai ba na sa gilas ba tunda ba rashin mutunci ba.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 suna a gidan hada-hada kowa na hada wancan hada-hada waccan ma ita ma hada-hada da ajo yake in ma ba ku sani ba sani ni yar jarida ce aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto ni in gama in tafiya ta da don allah kana kallon kanka a a za a samu kudin shiga ta bangare shekaran jiyar na karɓo kuɗin nan ban baka ɗari da hamsin a ciki ba me farin jini na zo nema masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta kamanceceniya da kwakwa ribar kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kaɗai yake iya mallakar su gidan matsiya ce a kawai. Wannan matsala in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni fa me zai. Haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa. Wannan kusa ne kake ganin sa. Astagfirullah, astagfirullah. Ilimin sa ya zama zuciyar ilimin shaidan. Mu bar abin da muke lissafa wa Ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma babu wani jin daɗi ce. Ai, ga wa'azin nan. wallahi ba zan tuno ba sai na yi shekara gida ne da yake tattare da cakwakiya gida ne wanda yake tattare da marasa mutunci gida ne mai tattare da masu son zuciya kai dai kash ba iya cewa komai sai dai kuma a wani tsagin dabban a inda yan dauri suka kamanceceniya wato da masu sani da masu kuma takalma turka turka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man hadan nutsa gidan hada dan gidan da ne fa ni ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka tsara labarin wannan shirin hannafa rabilu musa ibro dan gado kuma kagada Mashirin shirin Ahmad Safwan DZ mataimakin mai tsala labari Abubakar Usman wanda ya bada umarni MA Zango darakta mai tasowa gidan hada-hada kamfanin DZ Production suka dauki ranka muku wannan katatar shiri ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon maza ku subscribe ku danna mana karara a tashar mai suna gidan hada-hada TV wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe 8 na dare gidan hada-hada in ka tsaya baya ai hada-hada Ha ha ha!